su biyu ne muka tarar a cikin wani shago na sayar da kayan kere-keren hannu na azurfa sakariya langu mai shago ne inda yake ciniki da waɗansu mutane biyu da suke son sayan 'yan kunne a yayin da a ɗaya ɓangare a galala yake faman kere-kerensa bayan wani ɗan lokaci na ja in ja tsakanin su da mai shago ya sallama musu 'yan kunnen zakariya dai ya bayyana cewa a hali yanzu ba samun ciniki ba kamar da ba Babu masu zuwa yawon bude ido. A da turawa ne da suke zawa yawon bude ido suke sayan kayayyakinmu. Amma yanzu kawai 'yan Nijar ne kaɗai suke sayan kayanmu. Yanzu babu ciniki ba kamar lokacin baya ba. Yanzu muna yin wajen sati ɗaya ba tare da mun sayar da komai ba. Sai can ba ka rasa ba za ka samu ciniki na zobe ɗaya ko kuma 'yan kunne a gaskiya harkokin duk sun lalace mana. sidir A cibiyar bunƙasa sha'anin yawon bude ido a Nijar duka dai matsalar ɗaya ce inda uwar gidan Abdu Aisa mai kula da cibiyar ta danganta wannan matsalar dalilin rashin tsaro. Euh, Tare da matsalolin rashin tsaro dalilin 'yan tawaye yau shekaru biyar kenan da a cikin wata uku ƙyar za ka samu mutum ɗaya da ya zo tambaya samun bayanai a kan yawon buɗe ido amma a lokacin baya kowane lokaci za ka tarar da mutane har ma ya kai muna kawo kayayyakin ƙere-ƙere na hannu inda jama'a suna saya amma yanzu duka harkoki su lalace domin farfado da sha'anin yawon bude ido a Nijar shugabar cibiyar bunƙasa sha'anin yawon bude ido tana tunanin samar da wani wuri na haɗuwar jama'a a duka ƙarshen sati